bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum an sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro kisoshin rayuwa shirya alkur'ani mai girma da kuma duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba tara ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan rabi'u thani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 143 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan nuwamban shekara ta 1878 aka haifi allama muhammad iqbal lahori a birnin lahore na kasar pakistan bayan kammala karatu na sakandare a kasar india a lokacin allama iqbal lahori ya je kasashen jamus da ingila inda ya karanci ilimin falsafa na tsawon shekaru hudu bayan ya dawo gida ya fara yada addini da harsuna daban-daban wanda suka hada da farisanci urdu da kuma larabci muhammad iqbal ya fara rubutun baitoci na waƙoƙi tun yana matashi kuma wakarsa ta farko ita ce mai suna kukan maraya iqbal yana daga cikin malaman da suke goyon bayan kafa kasar pakistan mai cin gishin kanta bayan samun yancin kan kasar india a shekara ta 1947 iqbal ya rubuta littattafai masu tarin yawa kuma ya rasu a shekara ta 1938 yana da ɗan shekaru da ɗaya a duniya. masu saurayi kun san cewa shekaru 141 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan nuwamman shekara ta 1881 sakamakon kashin da jamus ta sha a yakin duniya na daya da kuma boran da jama'a suka fara yi a cikin gida sarkin jamus na lokacin wilhelm na biyu wanda shi ne sarki na karshe a kasar jamus ya murabus daga kan sarauta kwanaki biyu bayan haka kuma ya yi gudun hijira zuwa kasar holland bayan da jamus ta sha kashi ta miƙa kai a latilas an kuma kawo ƙarshen tsarin sarauta a kasar jamus baki daya tare da kafa tsari ina jamhuriya inda fardrish albert ya zama shugaban kasar jamus na farko bayan yakin duniya na daya daga ƙarshe masu saurayi kun san cewa shekaru 69 sa gabata rana irin ta yau wato tara ga watan nuwamban shekara ta 1953 kasar cambodia ta samu yancin kanta daga mulkin mallakar turawan faransa mafi yawan al'ummar kasar dai 'yan kabilar khmer ne kuma suna magana da yaren khmer da karni na takwas zuwa karni na goma sha uku miladiya cambodia ta kasance ƙasa mai ƙarfi a yankin gabashin asiya inda wasu bangarori masu yawa na thailand laos da kuma vietnam duk suna cikin cambodia ne a lokacin a cikin ƙarni na goma sha tara faransa ta ma mai ƙasar har zuwa lokacin farakin duniya na biyu inda japan ta kwace iko da ƙasar a shekara ta biyu amma bayan da japan ta sha kashi a yakin duniya faransa ta sake kwace cambodia makamatan da lokacin al'ummar suka fara gwamnati neman yanci da ƙarshe kuma sun samu yanci a ranar tara ga watan nuwamban shekara ta 1953 jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen daga jamhuriyar musulunci ta iran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 madala yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su labarun duniya da farko ga kanunsu iran ta ce ingila za ta ɗanɗana a akan haddasa hargitsi a cikin iran shugaban hukumar tsaron ƙasar rasha kawo ziyarar aiki iran yan ta'adda sun kai hari a jihar kaduna tare da yin awon gaba da wani malamin addinin kirsa to yanzu ga cikakkun labarun iran ta ce ingila za ta yaba a zaƙi akan haddasa hargitsi a cikin iran ministan leƙen asiri na iran ismail khatib ne ya bayyana hakan yana cewa kasashen da suka fi nuna wa iran kiyayya da gaba a duniya su ne amurka ingila da haramtacciyar kasar isra'ila khatib ya kuma ya ce a rikicin bayanan da ya faru a iran hannuwan haramtacciyar kasar isra'ila sun fi fitowa fili sai kuma ta fuskar farfaganda ingila ta shige gaba da zakewa yayin da saudiya ta rika bayar da kudade ministan ya kuma ce ba mu goyon bayan amfani da ayyukan ta'addanci ko haddasa rikici a wasu ƙasashe kamar yadda ingila take yi amma kuma ba za mu ɗora wa kanmu nauyin hana afkuwar hakan a cikin wata ƙasa kamar ingila ba wani sashe na jawabin ministan ƙyan asirin na iran ya kunshi ishara da tashar talabijin ɗin nan ta iran international mai magana da harshen farisanci ko mai tsuguni kuma mai matsuguni a london tare da bayyana ta a matsayin tashar ta'addanci kuma duk mai mu'amala da ita za a ɗauke shi a matsayin mai mu'amala da 'yan ta'adda shugaban hukumar tsaron ƙasar rasha ya kawo ziyara iran da maritan jiya talata ne da yi shugaban majalisar koli ta tsaron ƙasar rasha nikolai petroshev ya iso iran a matsayin amsa goron gaita da takwaransa na iran janar shamkhani ya yi masa da safiyar yau laraba ne da yi aka yi ganawa a tsakanin bakon na rasha da takwaransa na iran real admiral ali shamkhani inda ɓangarorin biyu suka tattauna batutuwa da suka shafi ƙasashensu admiral shamkani ya faɗawa wa bakon nasa cewa iran tana bayar da matukar muhimmanci ga bunƙasa alaƙa da ƙasashen makwabta a fuskoki daban-daban da suka hada tattalin arziki domin fuskantar takunkumai na gefe ɗaya da amurka ta ƙaƙaba mata dangane da alaƙar iran da rasha shugaban majalisar koli ta tsaron ƙasa iran din ya jaddada muhimmancin bunƙasa wannan alaƙa ta fuskokin cinikayya mu'amala ta bankuna makamashi sufuri da aikin gona shamkani ya ƙada cewa ya zama wajibi a kawo da duk wani cikas da ake fuskanta domin bunƙasa alaƙar a waɗannan fagagen. To kuna tare da radio biyu wacce Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Ana ci gaba da yin tar da hukuncin yi wa wasu mutane biyu bulala a Kano saboda sun soki gwamnatin Ganduje. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi tar da hukuncin da wata kotu a Kano da ke arewacin Najeriya ta wasu mutane biyu. na yi musu bulala saboda sun yi rubutu a shafin tiktok a kan gwamna ganduje hukuncin da kotun ta yanke ya kunshi wa mubarak muhammad da nazifu muhammad bulala ashirin kowannensu sannan kuma da cinsu tarar naira dubu goma goma kana da sharar haraba kotu na tsawon kwanaki talatin har ila kotun ta buƙace su da su nemi gafarar gwamna gandujan ta kafar sadarwa ta sada zumunta ƙungiyar amnesty international wacce ta fitar da bayani a jiya talata ta bayyana cewa hukuncin keta haƙƙin mutane biyu ne na hana su samun shari'a mai adalci wani sashe na bayanin ya kirayi mahukuntan najeriya da su gaggauta soke wannan hukuncin mai tada hankali wannan da ya ba shine karan farko da ake kama da yanke hukunci akan masu wallafa sakonni na siyasa a shafukan sada zumunta ba a najeriya inda a bayan ma hakan ta faru a jihohin jigawa da katsina sakon da mutanen biyu suka wallafa ya shafi shagube akan cin hanci da rashawa handa mai filaye a kano da kuma yin bacci a wurin aiki 'yan ta'adda sun kai hari a wasu ƙauyuka da ke jihar kaduna tare da yin awon gaba da wani malamin addini 'yan ta'addar sun kai hari ne dai a garin idon da kuma ƙauyen oil da ke ƙaramar hukumar kujuru a jihar kaduna sannan kuma suka yi awon gaba da wani malamin addinin kirista fada kunata tare da kuma wasu mutane su takwas. yankunan da aka kai wa harin da ba su da nisa daga karamar wato daga matatar man fetur da ke gefen birnin kaduna rahotanni sun ce maharan sun kai su goma sha biyar da suka shige cikin gidan malamin addinin a garin idon da tsakar dare tare da yin awon gaba da shi bugu da ƙari a daren nan litinin washe garin jiya talata maharan sun kai wani hari a ƙauyen oil da misalin karfe 7 da minti 45 jihar kaduna na cikin yankunan da 'yan ta'adda da kuma masu garkuwa da mutane suka fi kaiwa hare-hare a arewacin najeriya to ƙarshen labarin duniyar kenan Mustapha Adam kinan dauki da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu batutuwa da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. to shirin na yau zai haska fitilarsa ne kan taron koli na sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya karuna 27 da ya gudana a birnin sharm el sheikh na kasar masar inda za mu taɓo wasu daga cikin shugaban da shugabannin afirka suka yi da ma wasu batutuwa da suka shafi taron hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. to a taron kolin majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi da ya gudana a ƙasar masar an miƙa bukatu da dama domin cimma burin da aka sanya a gaba a yakin da ake da matsalar sauyin yanayi da ke addabar sassa daban-daban na duniya an yi taron ne tsakanin waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar sauyin yanayi ta majalisar ɗinkin duniya karuna 27 wato cop 27 a birnin sharm el-sheikh na kasar masar inda shugabanni game da kusoshin gwamnatocin kasashe da dama suka halarci taron shugabannin kasashen afirka sun buƙaci manyan kasashen duniya a matsayinsu na mafi gurɓatan muhalli da su zuba kudaden da suka yi wa nahiyar alkawari a cikin jawabin da ya gabatar a taron kolin na majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayin na sharm el sheikh a ƙasar masar shugaban ƙungiyar tarar afirka kana kuma shugaban ƙasar senegal makisal ya ce lokaci yayi da ya kamata manyan ƙasashen duniya su cika alkawarin da suka ɗauka ga kasashen masu tasowa. Nous sommes disposés à travailler avec tous les partenaires pour que la COP de Sharm el-Sheikh ne soit pas un constat de plus sur le péril climatique tel que le film vient de nous le montrer. A nasa bangare shugaba Muhammad Bazoum na Niger ya bayyana cewa ana ta sanar da su cewa an ba da kuɗaɗe masu yawa amma ba su san inda kuɗaɗen suke ba. À l'intérieur de l'Afrique, Le Sahel est assurément la région présentant les plus grandes vulnérabilités et mérite à ce titre un traitement particulier au regard des défis combinés auxquels elle fait face. shugaban kasar kenya william ruto shi ma ya yi jawabi a taron inda ya yi kira ga taron da ya amince da bukatu na musamman na afirka a yayin da ake ta dumamar yanayi a cikin shekaru hamsin da suka gabata fari ya kashe mutane rabin miliyan tare da haifar da asarar tattalin arziki ta samar da dala biliyan saba'in a yankin a cewar shugaban kasar ta kenya shugaba ruto ya kara da cewa kahon afirka ciki har da kenya na fuskantar fari mafi muni cikin shekaru 40 da suka gabata shi kuwa shugaban kasar zambia haikende hishilema ya ce yayin da wannan taron na cop 27 ke faruwa a nahiyar afirka da ke fama da matsalar sauyin yanayi ta hanyar ba da gudunmowa kaɗan a gare ta muna sa ran wannan cop ɗin zai magance mahimman matsalolinmu kiran shugabannin na afirka ya zo ne bayan wanda kwararru daga nahiyar ta afirka suka yi inda suka buƙaci kasashen da suka ci gaba da su cika alkawarin da suka ɗauka na samar da isassun kuɗaɗen gudanar da ayyukan daƙile sauyin yanayi yayin taron na wannan karon cikin wata sanarwa da ƙwararrun ƙarƙashin ƙungiyar raya gabashin afirka ko igar suka fitar sun ce kasashen da suka ci gaba ne ke fitar da kaso mafi yawa na iskar carbon mai dumama yanayi don haka ya dace su samar da kudaden rage tasirin sauyin yanayin ga kasashe masu tasowa waɗanda ke ɗanɗana kuɗa sakamakon rashin ƙarfinsu na tunkarar wannan ƙalubale sanarwar ta ƙara da cewa a watannin da suka gabata ƙasashen afirka da dama sun sha fama da wasu daga cikin munanan tasirin sauyin yanayin ciki har da ambaliyar ruwa a najeriya da fari a kahon afirka babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana a ranar litinin cewa matsalar sauyin yanayi na da kara ta'azzara a duniyar mu don haka ya zama dole 'yan adam su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don tunkarar wannan matsalar da ta riga ta barnata tattalin arziki da hudodin ƙasa da ƙasa in ba haka ba matsalar za ta kawo ƙarshen biladama shugaban ƙasar masar abdul fatah al-sisi ya buƙaci ƙasashe masu hannu da shuni da su cika alƙawuran da suka ɗauka kan batun sauyin yanayi da taimakawa kasashe masu tasowa waɗanda suka fi jin raɗaɗi a jikinsu sakamakon matsalar ta sauyin yanayi shugaba sisi ya ce ya kamata a ƙara ba da fifiko kan damuwar dukkan kasashe masu tasowa musamman waɗanda ke nahiyar afirka da taimaka musu wajen sauke nauyin tankarar matsalar sauyin yanayi daidai gwargwadon iyawarsu gami da yawan kuɗaɗen da suka samu. wani rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya bayyana cewar kasashe masu tasowa banda china na buƙatar zuba jarin fiye da dala tiriliyan biyu a duk shekara har zuwa shekarar 2030 matukar ana son dakatar da ɗumamar yanayi a duniya tare da tunkarar illolinsa rahoton haɗin gwiwa da kasashen burtaniya da masar suka gabatar waɗanda suka jagoranci shirya taron koli na majalisar ɗinkin duniya game da sauyin yanayi na shekarar 2021 a glasgow da kuma taron COP27 na Sharm al a Masar ya ce kasashe masu karfin tattalin arziki da masu zuba jari da kuma bankunan ci gaban kasashe daban-daban ne za su tara dala tiriliyan ɗaya daga cikin kuɗaɗen da ake bukata. Rahoton ya ce sauran kuɗaɗen kimanin dala tiriliyan ɗaya da miliyan dubu ɗari hudu za su fito ne daga ɓangaren gwamnatoci da 'yan kasuwan ƙasashe. yanzu haka dai kudaden da ake zuba jari da su a kasashe masu tasowa banda kasar china ba su wuce dala biliyan 500 ba kundin sabon binciken mai shafi 100 da ke dauke da bayanin yadda za a samar da kudaden yaki da sauyin yanayi an gabatar da shi a matsayin wani tsarin saka hannun jari don bunƙasa tattalin arzikin duniya cikin sauri don cimma burin yarjejeniyar yanayi ta birnin paris na dakile karuwar yanayin zafi a duniya kasa da maki ɗaya da ɗigo biyar na ma'aunin celsius an buɗe taron son yanayi na majalisar ɗinkin duniya mai taken cop 27 a ƙasar masar ne a daidai lokacin da ake kira ƙasashe mawadata da su biya diyar kuɗaɗe ga takwarorinsu matalauta sakamakon yadda suka haddasa afkuwar masibu masu nasaba da sauyin yanayin wani rahoton majalisar ɗinkin duniya mai tada hankali ya ce shekaru takwas da suka shuɗe na baya-bayan nan sun zama mafi samun ɗumamar yanayi a tarihi inda aka samu tumbatsar tekuna tsananin zafi da dai sauran iftila'o'in da ke nuni da sauyin yanayi. har ila yau sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce a daidai lokacin da aka buɗe taron na cop 27 wannan doron duniyar da muke rayuwa a kai na aikewa da mummunan sako a 'yan watanni da suka gabata ambaliyar ruwa ta yi barna sosai a ƙasashe irin su pakistan da nigeria sannan matsalar fari ta yi kamari a nahiyar afirka da amurka yayin da kuma guguwa ta yi shara a yankin caribbean inda kuma aka samu wani irin zafi mai tsanani da ba a taba gani ba a nahiyoyi uku na duniya taron na cop 27 da ya gudana a wurin shakatawa na shari'ar shek a kasar masar na zuwa ne a daidai lokacin da ake gwabza yaƙi tsakanin rasha da kuma ukraine al'amarin da ya haddasa a hawan farashin kayaki a sassan duniya wasu sabbin alƙaluma da shirin raya ƙasashe na majalisar ɗinkin duniya undp da ɗakin bincike kan tasirin sauyin yanayi suka fitar sun bayyana cewa matsalar sauyin yanayi kan iya ninka cutar sankara muni har sau biyu a wasu sassa na duniya idan har hayakin carbon mai ɗumama yanayin duniyar mu ya ci gaba da ƙaruwa a cewar binciken misali daka babban birnin kasar bangladesh ƙarin mutuwar da ake samu sanadiyar matsalar sauyin yanayi zai kusa ninka yawan adadin masu kamuwa da cutar sankara a kasar sau biyu kuma zai ninka har sau goma kan waɗanda haɗarin mota ke kashewa ɗan da shekarar dubu da ɗari sakamakon ayyukan da ɗan adam ke aikatawa yawan iskar carbon dioxide da ake shaƙa yana kaiwa wani mataki mai haɗarin gaske an kaddamar da wani sabon shirin faɗaɗa shigar da nahiyar afirka cikin kasuwannin carbon na ƙashin kai a yayin taron na cop 27 na sassan da suka sanya hannu kan yarjejeniyar sauyin yanayi ta majalisar ɗinkin duniya da ya gudana a ƙasar masar wata sanarwa da shirin na acmi ƙarƙashin jagorancin wani kwamiti mai mutane sha uku da ya ƙunshi shugabannin ƙasashen afirka da shugabannin gudanarwa da masana harkokin lamani a fannin carbon ya fitar ya bayyana cewa an kaddamar da shirin ne da nufin taimakawa bunƙasa samar da lamani da ya shafi iskar carbon da ayyukan yi da kare nau'o'in halittu a afirka shirin ya kuma sanar da wani gagarumin bori ga nahiyar na kaiwa ga samar da lamunin carbon miliyan 300 a kowace shekara nan da shekarar 2030 wannan mataki zai samar da kudaden shiga da suka kai dalar amurka biliyan shida da tallafawa ayyukan yi miliyan talatin a cewar sanarwar ya zuwa shekarar 2050 shirin na acmi yana fatan samun lamanin carbon biliyan da biyar a duk shekara a afirka inda ake fatan samun fiye da dalar amurka biliyan 120 da da taimakawa sama da guraben ayyukan yi miliyan goma kasashen afirka da dama waɗanda suka hada da kenya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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya saba baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To ma dai ni ne Hassan Barka ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sala Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar niger. To lokaci na yau zan yi shi ne dangantse da taron da kasashen duniya suke wanda ya hada kasa kimanin 200 a kasar Masar na ganin cewa an bullo da wata eh, dabara wadda za ta yi maganin dumama yanayi ko kuma rage iska mai gurbata yanayi. To da haka muke kira da shugabannin Afirka ya kamata yin jojin taron nan su an karar da taron cewa akwai alkawali da ake ɗauka wanda za a taimaka ma afirka don ganin ɗumama yanayi amma kuma zancen shiru kake ji to ya kamata shugabannin afirka su tashi su yi hoɓasa su taimaka ma kansu da kansu don ganin cewa sun yi maganin matsalolin da suke damunsu. su Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkanmu da haka mai magana Lawal Yano daga Niyami a jamhuriyar Niger. na yau zai tafi ne dangane da batun canza kuɗin takardun naira wanda gwamnatin Najeriya ko kuma in ce bankin Najeriya yake da niyya yi a cikin 'yan kwanakin nan. So gaskiya matsalan da ke da kwai akwai eh, mutanen da suke cikin karkara wanda wannan lokacin da suka ɗiba gaskiya ya yi karanci. Sannan kuma shugaban shugaban kasa idan da gaske yake zai yaƙi cin hanci da rashawa ba sai ta wannan hanya ba wannan ana son ya ƙara tozarta darajar naira dama ya lafiyan kura bale ta hauka ya matsayin naira yake tun kamin wannan balantana a wannan lokacin da idan ku kenan yana ganin gwamnatin najeriya ya kamata ya dubi halin da zai sa tattalin arzikin al'umman kasan shi saboda ko ba komai naira ta faɗi ko tana ci gaba da faɗuwa idan aka ɗauki wannan matakin kuma gaba da abin zai kara kassara tattalin arzikin al'umma da haka gwamnati da masu ba shawara su yi tunani akan wannan su ƙara ma al'umma lokacin da zai ishe su a can da fatan za a tashi lafiya assalamu alaikum radio voh tehran kuna tare da mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar nishar a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan taro wanda kasashe na larabawa suka samu suka yi a ƙasar algeria to gaskiya wannan taro yana da mahimmanci musamman ma mu wajen mu musulmi saboda idan aka diba makasudin taron saman bala'in da Palestine ne take ciki bisa zaluncin da kasar Isra'ila take yi kuma kasashen duniya suna gani suna gani suna ji kuma abin da muke so kasashen duniya su gane wannan abu da yake faruwa a Palestine kasashe na turawa wani majalisar ɗinkin duniya wa'ansu kasashe wallahi ba su da wani abin da za su yi saboda suna tare da kasar Isra'ila musamman ma wannan rikici da ake tsakanin rasha da ƙasar ukraine ya nuna mana su ba sa tare da ƙasar palestine saboda rikicin wanga da ake yi rikici ne na yaƙi amma kuma ka gani abin da yake faruwa a palestine mayamaya ce ta kasar isra'ila kenan muna sha hankali saman wannan taro don allah ƙasashen laraba su yi amfani da zaman da suka yi su samu su fuddo hanyoyi wanda za su sa e, talakawan ƙasar palestine su samu sauƙi yadda suke cikin wahala Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan Radio Iran mai magana Hassan Lashi Omar daga unguwar Sabon Gari da magana Mujamburi Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da zama da aka yi tsakanin 'yan majalisar dokoki da ministan ilimi mai zurfi na nan Jamhuriyar Nijar. To sun nemi ya ba su basi ya lalata karatu da sauransu kuma ya ba su. To ya kamata a ce 'yan majalisa kun yi aikin ku na wakilan talakawa kenan shi koken da minista ya kawo muku cewar akwai matsalar kuɗi da matsalar kaza da kaza da kaza da ta mai da ilimi baya kenan ya kamata ku tuntuɓi gwamnati da wannan magana dan ganin an magance matsalar ilimi a nan jamhuriyar mu ta Nijar tunda duk inda aka ci gaba a duniya sakamakon ilimi ne kenan yanzu ilimi a Nijar an mashi rikon sakai na kashi yau yajin aiki gobe yajin aiki jibi yajin aiki kenan ya kamata a ce 'yan majalisa mun yi iyaka kokarin ku ganin kun sama gwamnati mu na cikin dotun da kunya wakilan talakawa ganin ta daidaita ilimin yara da suke tasowa a nan gaba na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nishi tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa biyu h. malami na gaba sai ka sha mu je assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na tehran murya jamhuriyar musulunci magana isu ne ba da da magaram jamhuriyar nijar na kira gana ba da magana. da to gaskiya wannan matakin da hulani suka dauka na shugowa cikin gonaki hakika wannan sun fara shugowa hakika wannan za a samun matsala ganin cewa mutane ba su kare aikace aikatan su ba ya kamata duk wata karamar hukuma a baza polisai da ma'aikata da jami'an tsaro wanda su ne kaɗai za su iya maida su baya ganin cewa idan 'yan gari ne za su rika kamera za a rika samun tashi tashi kula da fatan wannan kira ya kai kunnuwan da ya dace domin a magance matsalar nagode ku tashi lami magana isu ne maɗaɗe da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan ku tashi lami. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara lokal Kalgamiyan Magami. Ina so ku bani dama domin na faɗi abin da ke ci min a ƙwarya. Ina amfani da wannan dama domin na jajata ma 'yan uwana 'yan jihar Zamfara na al'ummar bukuyum lokal Government da Muradun lokal Government wa'inda 'yan bindiga suka shiga kasuwannin wa'innan garuruwa suka kashe wasu al'umma sannan suka yi garkuwa da wasu al'umman. Muna roƙon Ubangiji Allah Allah ya jakan a kashe kuma wa'anda suke su ya ubangiji Allah ya muna ya Allah musu mafita kuma ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana zaman lafiya a kasar mu ta Zamfara da Najeriya ga baki daya kuma Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi da sauran ƙasashen mu na musulunci kuma muna ƙara kira daga mai girma gwamna matawallan muradun da ya ƙara diba harkar tsaro domin a nima al'umma maslaha da zaman lafiya da wannan mu suke damu mu mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusau Lokal Gamiyan Magana Amen. Assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana da ZP Ibrahim rufar malam shagon lokacin gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Na farko dai a yau ina sai amfani da wannan dama in yi kira ga ku kan ku BOH ku yi kokari ku kawo aikin ku kawo Najeriya ma'ana dai in Najeriya su kama kama ko kamar yadda sauran kasashe suke kama ku duba da kuke da dimbin magoya baya a tarayyar Najeriya. Sannan a bangare ɗaya ina so in yi amfani da wannan dama domin in yi tsokaci kan kiran da kiran ta yi wai hukumar FIFA ta hana kasar iran zuwa gasar cin kofin duniya da za a buga a katar wannan kira ne kawai na kashin kanta domin ba yadda za a yi duniya ta tafi kaifi daya in kasar iran ta biye wa turawa ta yi ajina ta muradi ta goyi bayan turawa dangane da fadan da ake gwazza a yi tsakanin rasha da ukraine sai mu ce kawai ta kwali kanta domin turawa nan su kansu kawai sun ka sani ba sa wani baya gaban su sannan kuma duk abin da wani zai yi baya burge su kansu kawai suka sani mai magana da zp ibrahim rugar da shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya boh assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin ram sunana da diga garan fulani warji daga jihar bauchi tarayyar najeriya muna godiya da nan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayinmu to a yau ina son ku bani dama in ƙara kira ga gwamnan jihar bauchi abdulkadir bala kauran bauchi ya kamata ya taimaka ya ɗauki matakin hana sara dazuzzukan nan da ake mana musamman ma wannan dajin nazara saboda gaskiya mu fulani don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 cikin rayuwa jama'a masu mu assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu da kisoshin rayuwa wanda ni zainab bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon boh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda nake karanto muku wani littafin da mai suna samu wanda marubuciya Bilal rabi zango ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. sallama jinjina kai yayi yana murmushi ya ce suna mai daɗi ni kuma abdallah wannan abokin nawa kabir sunan shi gashi mu duka a hanya muke ko zan samu lambar wayar ki idan ya so sai mu yi magana dan allah salma ta ce kai hakuri kawai kabir ya ce malama salma ba za a iya haka ba da Allah ya haɗa ki ko ba komai ai musulmi ne ki duba sunan Allah ki basa hannu ta mika masa saurin mika mata wayar sai yayi yana murmushi bayan ta saka masa kabir ya ce a'a ka kira ta mu gani dariya salma ta sa jin abin da kabir ya faɗa kabir ya ce ai gaskiya na faɗa don wasu matan ba sa ba da lambar gaskiya sai ka tafi kana murna ka je kana shirin ka kira budurwa sai ka ji wani ƙato ya ɗauka wani lokacin ma wata matar aure za ta ɗauka girgiza kai salma ta yi tare da buɗe motar ta daidai lokacin wayar ta ta yi kara abdullah ya ce na gode salma rufe motar ta yi ta ja ta yi gaba numfashi abdullah ya sauke yana faɗin abokina na yi matar aure fa kabir ya ce ko baka faɗa ba na yi mamaki wai yau kai ne kake ma mace magana lallai yau mami za ta ji labari mai daɗi abdullah ya ce wallahi ta shiga raina lokaci guda kabir ya ce mu je kada ka makara insha Allah za ta amince da kai salama abdullah ya yi makabir ya nufi ofis cike da farin ciki, haka kawai yake jin wani sabon yanayi yana shigarsa. Fuskar Salma kawai yake gani tana murmushi. Addu'a ya yi akan Allah ya sa kada a ce wani ya riga sa. Da haka ya nufi ofis bakinsa dauke da addu'a. Sannu murmuru sanda. dan Allah liyan da waɗannan mutanen suka maka duka kamar sun samu bawa don Allah marusan da ba da ni ba ka gyara halinka wannan abu kaɗai ya ishe ka darasi gaba ɗaya unguwar ta ɗauka a kan kaima wata ciki har ta mutu duk inda ka je maganar ka ake yi kuma ba komai ba ne ya ja maka wannan abin sai halinka ai ba kai kaɗai ba ne matashi a unguwar nan ba yaran gidan alhaji sani me ba sa yi amma da yake halinka ne ya fi fitowa fili kowa kai yake gani a matsayin mara jin magana anuwar dan gidan alhaji sani har da yake da shi shege amma har yanzu ba kowane ya sani ba kasancewarsa tamkar salihi sa 'yan unguwa suke masa kallon mutumin kirki gida gare sa guda a can kasan layi kuma yana kai mata kullum motarsa cikin bakin gilashi take babu wanda ya san tsiyar da yake ɗaukowa me yasa shi ba a ja masa shari ba sai kai ni da matsayina na mahaifiyarka na gaji da wannan halin naka da a ce ka ji maganar mu da yanzu malam ya je gidan su jamila an gama maganar auren ku amma babban abin bakin ciki ma mahaifinta shine mutumin da ya rako masu neman ka gidan nan a gaban shi aka yi komai ta yaya kake tunanin malam zai iya tunkararsa da wata maganar aure kaga rashin jin maganar mu ya ja maka duk da an wanke ka amma mutanen unguwar nan ba za su taɓa yarda da kai ba ina tunanin da ƙyar mahaifin jamila zai baka auren jamila sai dai ka nemi wata a zabar sardauna ya tashi cin abin da na ta faɗa kallon malam ya yi wanda tun ɗazun yana jin su bai yi magana ba matsawa yana cije lebe saboda zafin da yake ji a wajen da aka doke sa hannu malam ya riko hawaye suna zuba masa yana faɗin dan allah malam ku yafe mani na san na daɗe ina aikata kuskure a rayuwata ban san so nawa na bata muku rai ba wallahi daga yau ba zan kara bata muku rai ba dan Allah malam ka taimake ni kada na rasa Jamila wallahi ba zan iya jure ganin wani ya aure ta ba kowa ya san ina son ta na daɗe ina ɓoyewa saboda ba na so ta raina ni ganin tana makaranta ya sa ni tunanin bata kai girman da zan kula ta ba na bari sai ta gama sannan na sanar da ita da amincewar soyayyarta amma ganin mutane suna so su kwace mani ita ya sa na furta mata kalmar su wallahi duk matan da nake kulawa ba wai ina tunanin aure ko ɗaya daga cikinsu bane Allah ya sani Jamila nake so na gaskiya don allah malam ka je kada na rasa jamila murmushi malam yayi yana girgiza kai kallon sardauna yana faɗin yanzu kam ai ka zama alƙalin kanka na yi maka abin da zan iya saura ya rage naka ganin ko me kake so mu ne muke maka yasa ka sangarce da yawa saboda haka ba zan shige maka gaba wajen daidaita tsakaninka da jamila ba daga yau ina so kai ma ka zama namiji juyawa sardaure yana kallon inna tare da turo baki inna ta ce kama daina kallo na ba ni ce na ce ka je kai abinda zai yi maka tabo ba saboda haka ka je ka gyaro komai da kanka idan kuma mahaifinta ya yi mata miji sai ka nemi wata a cikin 'yan matanka to jama'a duka duka na muka zo karshen shirin namu na yau sai allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke gargashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya madalla yanzu kuma sai shirin shirya alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak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 mu musa taho sai duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai ya halaka sai wanda Allah ya toge. Sannan aka sake yin wata busar. sai ga su a tsaye sun yi zuru-zuru وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ƙasa kuma ta haskaka da hasken ubangijinta aka kuma ajiye takardu na ayyuka kuma aka zo da annabawa da masu shaida kuma aka yi hukunci a tsakaninsu da gaskiya su kuwa ba za a zalunce su ba. Haka kuma haka wa kowane rai irin abin da ya aikata. Shi ko Ubangiji yana sanar da abin da suke aikatawa. To bayan Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin da suka gabata na wannan sura suratul zumar musamman aya ta 66 har zuwa ta 67 Allah ta'ala ya ishara ya hana manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yin biyayya ga umarnin waɗannan mutane waɗannan jahilai waɗannan mushrikai da suke kiran manzo akan wai ya zo ya bauta wa gumaka to daga nan Allah ya ce kar ya kuskura ya yi wannan abin da ainihin suke kiransa zuwa gare shi kuma ya gaya musu cewa yanzu wani Allah ne kuke kira na bauta wa ku jahilai to wannan magana magana ce mai girman gaske duk wanda yake kiran ka zuwa ga wani Allah ta'ala ba karamin jahili ba ne Allah ya hana manzansa da ya yi wannan abin da waɗannan suke kira kuma mun ga yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya jajirce wajen bautan Allah subhanahu ta'ala ya ki miƙa wuya ga dukkan waɗannan mushrikai waɗanda suka kasance suna so su kirawo shi zuwa ga karkata a wannan kuma ainihin aya ta 68 sai ubangiji subhanahu ta'ala ya karkato da magana zuwa ga abin da zai faru bisa alamu na tashin alkiyama sai Allah subhanahu ta'ala su yake cewa wa nufikha fi suri fasa'ika man fi samawati wal ardi illa man man sha Allah Allah ta'ala yake cewa sannan kuma sai aka yi busa fi suri a cikin kaho malamai suka ce ai wannan busa din busa ce da Allah zai umarci mala'ika israfilu ne domin israfilu shi ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa wannan umarni ya kuma shi wannan aiki na busa kaho to allah ta'ala bayani yake aka kuma busa kaho me ya faru sai duk man fi wal ardi sa'ika sai duk wani wanda yake sammai da ƙasa me zai faru suka mutu wato kowa sai ya faɗi matacce bayan busa wannan kaho saboda ainihin karfin wannan kara ta busa wannan kaho aka ce shine dalilin da zai sa kowa ya faɗi matacce to Allah ta'ala a nan sai ce illa man sha Allah wato malamai suka ce shin akwai togaciya kenan Allah da ya ce sa'iqa man fis man fis samawati wal ard duk wanda yake sama da ƙasa zai mutu zai faɗi matacce to amma sai yake cewa illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya so wato shi wanda Allah ya so ba zai mutum ba su kaɗai ne ba su mutu ba kenan to malamai suka ce su wane ne waɗannan sai aka ce ai ruhi ne na annabawa da waliyan Allah wasu kuma suka ce a'a manya-manyan mala'iku ne kamar Jibrilu da Mika'ilu da Israfilu da kuma shi kansa wato mala'ikan mutuwa ɗin Azra'ilu aka ce su ne waɗannan wanda ake nufi da illa man sha Allah bayan wannan abin da ya faru kowa ya mutu sai waɗannan ɗin kama a ce mala'ikun da suka saura to su ɗin ma ana nan sai kuma Allah ta'ala ya umarci Azra'ilu ya karɓi ran Jibrilu sannan ya karɓi ran Mika'ilu sannan ya karɓi ran Israfilu to Azra'ilu ya karɓi ran waɗannan manya-manyan mala'iku su uku to sai kuma shi kansa ubangiji ya umarci azra'ilun kansa da cewa shi ma ya mutu to shi ma sai ya mutu to bayan ya mutu malamai suka ce bayan wannan busa da aka yi a kaho ta farko busan farko to duk waɗanda suka mutu hau nan mala'ikun to kowa zai saura ne shekara arba'in a cikin rayuwar barzahu ba wai ana yin wannan busan ta kaho ta farko shi shikenan kowa ya mutu sai gobe kuma a yi tashin kiyama ba a an ce bayan kowa ya mutu waɗannan mala'ikun ma kowa ya mutu yanzu za a yi rayuwa ta barzahu ne shekara arba'in sannan daga nan ne wato kenan babu wani mahaluki wanda yake da rai kina a wannan lokacin kowa ya mutu yana, barzahu kenan ubangiji subhanahu wata'ala malikul jabbar shi kadai ne wa wajen wajhu rabbika dhul jalali wal ikram shi kadai ne ubangiji subhanahu zai saura domin shi ne mahaliccin kowa da komai to sannan sun nufikha fihi ukhra sai Allah yake cewa sannan sai a sake busa wannan kaho malamai suka ce kafin a sake busawa abinda Allah zai yi bayan wannan shekaru arba'in shine sai ya tashi Israfilu ya tashe shi daga mutuwa ɗin ya dawo masa da ransa sai ya umarce shi ya ce to yanzu kuma ka sake yin busa to in yi wannan busa ɗin shine sun manufi fihi ukura yayi busa busa ta biyu kenan to anan ne kuma sai ya zama na kenan duk gaba ɗaya kama inda Allah yake cewa fa'iza hum qiyamun yanzurun sai ga su duk sun tashi daga kabarurukan su kowa duk halittu sun fito da kabarin su yanzurun din nan malamin suka ce ayyan tazuruna ne wato suna tsaye suna jiran yanda za a yi da su yaya za a yi da su ne me za a ce su yi kowa yayi tsif an yi shiru ana jiran me zai biyo baya kuma suka ce a'a yanzuru na haulahum suna kallon gefe da gefen su ne suna cikin wani hali na fagamiya wannan ya kalli wannan wannan ya kalli can wannan ya kalli can shine yanzuru din wallahu alamu duk abin da ya faru dai wani abu ne zai faru wanda Allah subhanahu ta'ala zai bada umarni to bayan wannan sai abin da Allah ta'ala yake fitowa da shi a cikin aya ta 69 a wannan sura suratu zumar yake cewa wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha sai kuma ƙasa baki ɗaya ta ƙawatu ta cika da hasken ubangijin wannan ƙasa ɗin ita ƙasan kanta ubangiji subhanahu ta'ala zai cika ta da haskensa subhanahu wa ta'ala duk wani abu wanda yake da ba a gani zai fito ba fili wato kenan malamai suka ce hatta hakikanin ayyukan da mutane suka yi a duniya ko na alkhairi ne ko na sharri to a wannan lokacin zai bayyana lokacin da dukkan ƙasa za ta haskaka da hasken Allah subhanahu wa ta'ala haka ma duk waɗansu waɗanda suka ayyuka na ma'asiya shi ma a lokacin zai bayyana wato shi ne abin da malamai suke cewa da shi tajassumul a'mal ayyukan da mutum ya yi za su fito masa kuru gashi yana kallon su waɗannan ayyuka nasa da ya aikata su ko kuma wasu malamai suka ce ai ita ƙasa za ta haskaka ne da hasken adalci na ubangijinta wato kenan a wannan lokaci za a sanya dukkan wasu littattafai na ayyuka da aka yi rubuta ayyukan mutane to za a bujiro da waɗannan a fito da su a nuna wa kowa wannan ayyuka nasa a cikin wannan littafi wanda yake littafi ne la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ba zai bar da ko da ko aiki kankani ba ne balle kuma manya-manyan ayyuka sai ya ƙididdige su a cikin wannan littafi to shi ne za a fito da shi to bayan an yi wannan allah ta'ala yake cewa sai kuma a zo da annabawa domin a tambaye su dangane da ayyukan aikin da allah ta'ala ya tura su a tambaye su Allah ta'ala zai tambaye su akan wannan aiki da ya tura su sannan a zo da shuhada waɗanda za su shaida ayyuka ɗin wato waɗannan shuhada ɗin masu shaida akan ayyukan al'umma akan ayyukan bayi su kuma daga cikin mala'iku ne da kuma annabawa ɗin da waliyan Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke su kuma za su yi shaida akan ainihin ayyukan al'ummansu na daga imani ko kuma kafirci da aiki nagari ko kuma aiki wanda yake ba na gari ba duk za a yi wannan sai Allah ta'ala bayan an yi wannan ga shaidu an tabbatar da shaida akan ayyuka din wa qudiya bainahum bil haqq sai Allah yayi hukunci a tsakanin bayi din da gaskiya tabbataccen gaskiya da adalci a bisa abin da suka kasance suna sabani a cikinsu kuma su ba za a zalunce su akan wannan ainihin hukunci da Allah ta'ala zai yanke ba sannan Allah subhanahu ta'ala yake cewa kowace rai za a ba ta sakamakon aikin da ta aikata bisa cikakken sakamako kuma cikakken sakamako wanda babu wani abu da za a iya kasancewa an rage a cikin al'amuran da ya zo a cikin littafin nan abin da ya zo a littafin kowace rai haka za a ba ta sakamako daidai gwargwadon abin da ta aikata a cikin wannan littafi sannan za a bayyana wannan ga kuma shaidu waɗanda suka kasance sun shaida wannan al'amari kuma ubangiji wa ta'ala fa wannan abin da zai yi kar mu ɗauka cewa za a zo da mala'iku za a zo da shuhada'u za a zo da wanda za su shaida ayyukan za a zo da littafi an rubuta kaza kar mu ɗauka duk waɗannan ubangiji yana yin su ne bisa jahilcin cewa bai san me ya faru ba la la ubangiji ya san komai shi ya san komai hukuncin ubangiji shine kurin komai a yi shi bisa gaskiya shi yasa za a zo da shaidu a kafa a shaidu daga mala'iku daga annabawa daga waliyan Allah su zama shaidu akan al'ummominsu ba wai don Allah bai san me ya faru bane sannan abin da aka rubuta a littafin rubutu shi ma ba wai yana nufin cewa in ba a ɗauko littafin an ce ga aikin da kai wane rana kaza ko lokaci kaza in ba a ɗauko littafin ba shi kenan an manta ba a san me ba la Allah ya san komai saboda haka in an zo da wannan wato ba wani abu ne a ciki ba domin ubangiji wa ta'ala wa huwa a'lamu bima yaf'alun shine mafi sanin abubuwan da bayi suke aikatawa ko da wannan littafin ko babu shi ko da wannan shuhada din shaidun ko babu su Allah ya san komai shine abin da ya kamata dukkan wani mutum ya fahimta dangane da abin da Allah subhanahu ta'ala zai hukunta a wannan rana masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe da alakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.